الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل في قوارب الصالحين والصلاة والسلام على خير بقية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب عشر المهاجر الحسان المسجد babi mai bayani akan goge majina cikin masallaci da tsakuwa bin haka a samu wata tsakuwa sai a goge wannan da aka kai ta wa ƙarfin abbasin abdullahi na abbasin ya ce sun waɗe ta yana da ne idan take da jisa da ya kasance ɗan ya ce ko kuma ta abu da ce ne kaza ta ne kuma majina in dan ne ko zuru ka wanke shi wa in ka yadda ta in ne kasance ko ta na ba sai ka wanke ba bala bala ya zuru ka zai fita shi rashin wanke shi mu shi ne watan buhari ya kulle wannan babi akan cewa idan mutum ya gama zina cikin masallaci wajibin shi na shi karkare ta ya ce to gashi abdullahi da abbas ya ce idan ka taka abin da aka kazamta na isa ko abin da ba shi ta ba kamar irin majina in ya kasance an yi ka in ya kasance gusa shida ba sai kawanci ba to cewa in gusa shida ba sai kawanci ba wannan shi na nuna shi ita ne majina da ɗanya da gusa sami da aka yi masallaci za a kai tun da gashi nan najisa wanda ya kasance an gaci yan buru sata ba sai kawo shabi a kan gode kawaka an gane ko to su ga wannan an kace ka gode kawaka kawai ko kuma ka cigaba da ta ba sai kawo gode kawaka ba to gashi manzo sallallahu alaihi wasallam ya gama da cikin masallaci dan ya komo kusa ya sa wani abin da ya karkare ta saboda kusa ki tsarkake shi a kai kuma wannan shi na gode tsananin kiyayewa da haƙƙin masallaci da tsarkake shi ya ba shi girman da ya kamata a ba shi wanda ya kasance ta ma kusan da jisa ma ta yi sauki ta yi sauki wajen masallaci a kan bayan shi masallaci ga shi kuma na tsaya shi amma ta yi dole sai mazo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkace ga wani waya ma ya sa hannu ya gode kenan ga an an an tofa ya karkace kuma an tofa sa hannu ya gode don haka ga wajibin duk wanda ake da in ya ga mabiya ne suna wani abu wanda ba daidai ba ko sun yi wani abu wanda ya kasance kare girma na ko shi girma na ga masallaci shi bai na tafi ne kuma su kaulo na ba tare da jiki ba hadis na wasu mai tamanin a abar na ibrahim musa ne kala abar na ibn shahadin an kuma yi ibn abdurrahman an na aba hurairah wa aba sa'id haqiqa abu hurairah da abu sa'id hadisa wasu sun hada ma kuma ibn abdurrahman anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah ra'anu hamatan fi idarul majidi manzon Allah ya ga kakin majina katanga ta masallaci bana wala hasatan manzon Allah ya samu tsakuwa fa haka haikar ka ta fa qala ki idza tana hama ahadukum idan ɗaya daga cikin ku ya kaki wala ya tana haman da wajen ki kashi tofa kaki gaban fuskar shi wala an yi ne kashi tofa daman shi wala yasu shi ka ce shi ko ba an yi tsari hagu ne a wata haka kadan da jiri yusra ko karkashin kafa ne ta hagu mun la ya su an yi mini fi salati babu mai bayan akan cewa mutum bai take shi to ba daman shi shi da ke sallah ga da shi salati a ce ka ga banda halin salati ne ko sai maluma sun kai sabani sun ce to halin salati fa sai su ce ko halin salati ba ka to ba da maka dan wallahi kin ka annan wanda ka rubuta ayyukan ka da farai wannan annan wato manufar hasana ta annan mala'ikin da ke rubuta a bangaren ƙwarai a daman ka a shi ne kai ka kaso ba dama حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد da abu hurairu da abu sa'id da abu hurairu ana ce mishi da abin malikin ahbara wa sun gaya mishi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah ra'a nuhamatan fi ha'idil masjidi manzon Allah ya kaki majina ya ga majina an kaka ta an tofa ta katanga ta masallaci wa tana wala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fasatan manzon Allah ya kusa kuwa fa haka ha ya goge ta sun makala sannan ya ce idza tanahama ahadukum in ɗaya daga cikin ku ya kaki fa la yatanaham kashi kaki kashi kaki shuka ke balla wajen hiji da da fuska ne wala an mini hi ko mu gare shi wani rasu idan ya tafi shi to fata shi an ya tare shi hagu ne a wata hada kadari da yake tura ko karshen kan shi da hagu حدثنا ni عمر قال حدثنا شوبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس ya قال النبي صلى الله عليه وسلم وجه الله يشي لا يتفلن أحدكم أن يميت بين يديه la ya tafi lanna a hadukun bai da dai ɗaya daga cikin kai shi take shi to halawa gare shi wala an yi mini hiko bayyana idaihi la ya tafi lanna a hadukun bai da idaihi ɗaya daga cikin kai shi take shi to ba gare shi wala an yi mini hiko na magare shi wala kin daga dai idai take shi to ba an yi zalihi hagu ne hagu ta hatalin ne ko karkashin kafa da ke nan yusra ta hagu saboda ya kawo shi nan ga kudu da can kuma ya kawo mutum ya daidai ce da jin biya alisuna ko kalin biya wannan shi aka ce muhammadul mutalib al muqayyidi wannan mutalabi na sai fara shi akan wancan muqayyidi ke babu ne su an ya fari bayan bayani akan cewa idan ya kafe shi to ba an ya tsari hagu ne a wata hata kadimi hiliyu tura ko karshen kafa shi ta hagu حدثنا آدم قال حدثنا شوبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن قال قال النبي sallallahu alaihi wa sallam. manzo Allah ya ce innal mu'mina idza kana fi salati haqiqa mu'mini in kasance cikin sallah fa innahu yunaji rabbahu shina ganawa da Allah nai fa inna ma yunaji rabbahu haqiqa shi wannan ba mu'mini in zo wajen sallah wa inna ma yunaji rabbahu haqiqa na ganawa da Allah shi da zikirin da ya kai da barin da ya kai na ganawa da Allah ba za ku goyi na ji shi kuma Allah ga shi na gana shi shi na ganawa da shi da lazimin zalika da lazimin wannan wa huwa ibanu bil hayri shi ne mutunta alheri gare shi wala yanzu anna bayna ne kada shi kake shi doha ga magare shi wala an yaminihi ko dama gare shi wala ke an ya tadi da gidan ne kake shi doha hagu ne har wata haka kadan kadami ko karkashin kafa shi in ya ga karkashin kafa ne kasance wurin to dace idan masallaci kasance nasa ko rairai ko tsakuwa sannan da tuha kasan shi in ya kasance irin kafin na ko kuma shinhiɗa ko leda ko siminti wanda ya kasance bai da ƙura bai da kasa sama ne to wannan karsai shi kakin shi dole shi ba in ya kasance ko shi a cikin sallah ne wanda kakin ne sai shi ɗaukar ne shiga sai shi shafa sai shi riki to ya kasance bai tuwahi ba kila yana sallah daga kitai zani ko da daga kitai wando ya zai da irin wannan kakin an ce to yana yawa shi hadisi ke sauki saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya aka da kaki cikin masallaci a shi abin da ya sauki gare shi da gashi haka gashi haka take حدثنا علي هو ابن مديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا الزهري عن حميد عبد الرحمن عن ابي سعيد ان النبي حديث ما الله ارسل نحامة يا كاكي في قبلة المسجد da katanga ta masallaci ga jula ta masallaci ba hatta hayar goge ta bi hasadin da tsakuwa sun wani hasan na manzon Allah ya hani an yanzu tsarradiru mutum shi ya tafi shi to kwasuwa bayan da zai gaba gare shi sau an yi mini ko da gare shi walakin daga idan kake kama shi ya tafi shi tobar an yi zalihi hagu ne a wata haka kadan ko kashin kafa ta yi alfura ta hagu wa an zuhuri an yi ruwa daga zuhuri sami a humaidu ya ci humaidu shi kuma ce ya jiyo an abi da na hawa ko dai hadisi ko ce ne gwada kawo babu ka fara ta ba za ki filmar ne bai mai bayani akan abin da aka fara ga majina wanda mutum ya kawo cikin masallaci ne aka fara ta hadisna adam ko ibnu abi iyadin قال حدثنا شوبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله شيئا albuda usulun masjid hadiyatu kaki cikin masallaci laifi na zunubi na babba wa kafaratu ha abin da aka fara da damu ha turbude ta ta turbude in ya kasance wurin nan kasa ta ko na ko tsakuwa ta amma in ya kasance ba haka nan baka shahidin tuwarin ka babu dan babu dan Muhammad bin Masjid bai mai bayani akan turbude madina cikin masallaci حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق وابن حمام عن معمر وابن راشد عن حمام وابن منبه سمع ابا هريره ياتي ابا هريره ان النبي قال ياتي قام in ɗaya daga cikin kwanta zuwa sallah wala ya su amamahu kashi ta gaba gare shi hakika shi na ganawa da Allah ne da kabarbarin da ya kai da zikirin da ya yi shi a ganawa da Allah ne ma za mu fi musu Allah mun shi na wani sallah wala an yaminihi kada shi ka shi kuma kuma dama gare shi wa inna an yaminihi malakan dama ne akwai mala'iki ne wanda ka rubuta dukka ne na kwarai ko kuma a'a akwai mala'iki na musamman wanda in ka shigo sallah shi ne ka rubuta fito ne ka tsaya mala'ikin da ka rubuta dukka na kwarai da zuwa tsaya sannan da mala'iki wanda ya kasance shi ma na musamman na mai gadin ka in kana sallah shi ma zai zo ya tsaya to mala'ikin da ya rubuta mai mafarka fa maluma sun ce shi wannan zai tsaya wuce ba zai shigo ba don haka an kace a tuba suwa hagu shi ke nan kaga ba mala'iki hagu ke wasu ka ce a shi ma lokacin da haka sallah dama zai komo ba saboda wannan rubuta da kwamfurena ba mu ma aiki wannan lokaci wannan su shi ka ci fito fasuwa an ya tare ya hulai a wata haka kadani ne ko karkashin kafa sai in yi to karkashin kafa bai da fim haji tubu ne ta ce ke nan kashe barta waje in yi barta waje ne don zuzu in yi barta ne idan wani zuzu zama a kanta kaga ke ne shi ma bata mai tuwa ne don haka shi ke nan sai shi ina shi tubu ne ga irin masalatin da dole ke ne ko masalatin da kawai irin namu sai da ka shahe tuwa ne ta yi sauki kuma ga ma doki yanzu ana shiga da toilet paper ana shiga da shi na kan madina min ke kenan ko da idza za ku ba bai mai bayani akan cewa idan mai ta riga shi suka yi mai gaugawa wato malamin kin da ku da samu iko kun kudi wannan nau'in ba ya wu suka ci da mai baki sun kan jaye shi bai a kusa shi da ko da tsare so bihi gehen tuwaji ne sai ka samu gehen da ke da wannan yawo sai kai haka sai ka zuba yin da gehen tabbarka ya yi sauki abin ka hajjar ko kuma shi masallaci dan حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد هو الطويل عن انس ان النبي حقيقه من الله صلى الله عليه وسلم راى في يا ما هذه هي كراهيه كان an haka kan haka nan ga mazo sallallahu alaihi wasallam an haka ya bukata aw tuhu li zalika ko kuma ta an haka ki ne ga haka nan wa shiddatuhu alaihi aw ya ko an haka tuhu ki ne zalika ga wannan abin wa shiddatuhu sannan kuma an haka na haka nan alaihi ga mazo an haka abin ya tsananta sosai manzo Allah ya fusata da jida da haka nan ba wa qala sai manzo Allah ya ce inna ahadakum haqiqatan la daga idza qama fi salatihi in ya tsaya a lokacin sallah ne wa inna ma yunaji rabbahu hakika shi na ganawa da Allah ne aw rabbuhu ko kuma san Allah ne bainahu wa bain qiblatihi aw tawabu rabbihi wal kalamu ala hadd mulafi an shayi mulafi sai an kai da mulafi ilaihi maqam a aw rabbuhu aw tawabu rabbihi ko kuma lada ta ubangiji ne bainahu tana gaba gare shi wa bayan sunnati ne gaba a jumla ce aw ko kuma rahmatu rabbihi aw ko kuma ta da zalatihi yadda Allah ne bayan hu wa bayan sunnati tana gaba a jumla ce don hakan ka, wala yanzu anna kada shi ka ke shi tauba yi kiblatihi ga alƙawla ce saboda ni ba a barin wanga ba a barin ina wata matsala akan zahirinta domin barin ta akan zahirinta wato na zai nuna Allah na makami kenan wallahu kuma da zan wannan makani? Allah ya tsaka da gauri don hakan ga wato wannan kuma shi zama rabbi ga mutu zaka wanda mun ka gani shekaran jiya wanda ka cewa wa anna ku fi kulli makani wa anna Allah fi kulli makani sun yi riko da wannan hadisi irin wannan shine wuce su cewa ko ina akwai Allah Allah na ko ina a'a ba a ce Allah na ko ina ba a ce kuma Allah na kama wannan kuma wa fi hadatu ala man za'ama annahu ala rashin zati wannan shi na zama rabbi ga wanda ka cewa kuma Allah na kama al-rashin zati wa annahu ko ka arshi bil majid da zati wannan rage na gari. duk wanda ce hakan ga malama sun ce ya kuskure walakin daga dai an yi tarihi idan ya kafin majina ta tofa a gole har wata haka ka nan ko ga kashin kafa dai sun mutu annan a haka tsarafa da darihi manzo Allah ya ike shi mayafi ne ko ba ta kafi manzo Allah sai ko ba zaka sai manzo Allah ya tofa mai zuba ga mayafi na shi ya nuna mu da ake yi walar ta ba abu ala ba ajin ya gama sashe sashe sai haka sai goge ta da shi aure aure haka da ko kuma ta shi haka shi doka ta shi gama ta shi goge ga da kai kaki ka doka ka tuwa ya kai ka tuwa ya shi masallaci saboda a jura ta annan wanda kana neman yadda Allah ka nan yadda Allah ka kake na rahama Allah ta kake ya za a yi kai kaki ka tuwa ka mun jura ka don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuskure na laifi na babban kaki a tuwa shi masallaci babu izatul imami ko babu izatul imami annasa babu mai bayani akan azan shugaba ga mabiya ne fi itimali salati akan cika sallah wajibi na ga duk wanda shugaba shi wa'azi ga mabiya ne akan su cika sallah su cika ruku'i su cika sajadarsa wanda zai kalati sannan kuma cikin wannan akwai fito akan alƙibla حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن عبد الله أن العلي an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah ta'ala ya ce hal tarawna kullati shin kuna ganin alƙalla ta hafuna na ga kina cikin ne maka kina cikin ne madina kina cikin masallaci ne masallaci ne da gare ta gina tace shin da nan da mutu kuna kallon alƙalla ta kuna ganin ta so ka ba ku ganin wal istifhamu lil inkari istifhamu inkari na na san ba ku gani kun ba ku gani tace ko wallahi ina rantsuwa da Allah ma ya fa alayya hushukum tsoron Allah ku wanda kuka yi cikin sajada cikin ruku'in ku bai koyi gare ni ba manzo Allah ce wallahi abin da ke cikin zuciyar ku na hushu'i ni ismail arkani salati shi ne cikin kunnan sallah ba shi a cikin hushu'i ba ko manzo Allah ce wallahi la ya fa alayya bai ruwa gare ni wala ruku'ukum haka nan kuma wata ruku'in ku wallahi bai koyi gare ni sai manzo Allah ce inni da arabu wallahi ina ganin ku min wara'i zahari bayana yanzu Allah hana zan tsayi yace wallahi ina ganin ku min wara'i zahari saboda lamu din nan tauɗi a ce ga rantsuwa yadda aka ce ma lamu tauɗi a ce lamu wadda aka shinki awa saboda rantsuwa yace ce wallahi ina ganin ku min wara'i zahari bayana min wara'i zahari wallahi la ya hafa alayya rukuku wallahi la ya fa alai rusuku tsoron Allah ku bai rufa gare ni wala ruku ku haka nan ruku ku wa in ya ina ganin ku min wala ila hari bayana sai maluma su ci dole da gani na sai maluma su ce gani na da kace wannan na da idanu Idan wani ne da kowa da idanu an samu idanu ne karfin gani wanda ya kasance da gani ne na gaban da na bayan rubuta na gani sallallahu alaihi wa wasu maluma su ce a manzo sallallahu alaihi wasallam shi na da idanu guda biyu wanda ya kasance kowace igiya guda da musulmin yadi daidai a allura ne wanda yake tana nan ga faɗa ce tsakanin ka hudu ne ina da suke guda biyu da musulmin yadi daidai ainihin a allura to idanun da aka yi shi so a allura an ce su ba su kare su ba su kare gare su yana za ka kare ganin su ba ba da kare ganin su don haka mazo sallar za a sama ce da gani na na gaba da na baya duk gudana to gani ne ma ya haka saboda ni ya ce wallahi la ya fa alai ku abinda a cikin zuciyar ku tsoron Allah ku da a cikin zuciyar ku bai koyo gani ne ba na san da shi to ba da kace ku kenan sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam kuma dukkanin manzanni haka suke duk manzanni ko wani manzo shugaba na da cika ke iko amma iko manzo ya wuce nasu sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa ya dawo da inna ja'alnaka halifatan fil arzi wa hakum bainan nas bima araka Allah wa la takul lil ha'ilina hasima ya dawo inna ja'alnaka halifatan fil arzi hakika mun sanya ta halifa kai ne halifan mu ga wa hakum bainan nas bima araka Allah kai hukunci tsakanin mutane da abin Allah ya sanar da kai a shi shi da kike ko eh kai hukunci kowa wa hukunci da abin da Allah ya sanar da kai Allah ya baka dama hukunci da in kai shi bai walwala duniya bai walwala lahira amma duk wanda ya hukunci ana iya takibi ga hukunci ne banda annabawa banda manzanni ba a yi kiyar hukunci su a shi sallallahu alaihi wasallam ba ta ba kowa na ba iko ne kuma ya wuce kowane ya wuce iko kowane shugaba saboda babu shugaban da ganin abin da an baya gare shi ko gaba baka ya akwai da bai gani abin da aka wuri balle har da abin da cikin zuciya manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya ce abin da ke cikin zuciya bai rubu gare shi ba ku shi nan ko ya za a ce za a kuma kowa na ba kuma kowa na ba محمد بشر لا بشر بل هو كالياقوت بين الحجاج حدثنا يا هيا صالح حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا قليل بن سليمان اي هلال بن علي عن انس بن مالك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه منظور الله يا يمن وتصلى ثم رأى من مرسل يحوى من بري فقال يتشي في صلاتي فقال يي مغانا في الصلاة أكن شأن الصلاة وفي الركوع يي مغانا أكن sha'anar الركوع to akan ya magana da ya kawo minbari ya magana maganar ta shahi sallah ta shahi rukuni sai ce a araku min wala da zahari ina ganin ku ba ta na, kama a ke na ainihin amani to wajibi na ga dukkan gaba in yi gina daga cikin mabiya ne suna nakasa aiki suna tasiri ga ayyuka shi yi musu wa'azin shahiyar daga takaita aiki Allah shi na cewa allazina in ake a aqamu salata wa wuza kata wa amaru bil ma'arufi wanda hau hannun munkar wallahi ayatul umur allazina in makkannahum ta'ati Allah ya ce su ne waɗannan da kasance in mun ka ba su dama su habbaiki in mun ka ba su dama cikin kasa al'amu sala tsayin sallah ta gana ana magana a kan sallah don haka manzo sallah za ma ya salata yace wallahi la ya sha la ya ba alayya khushu'ukum wa la ruku'ukum wa inni la arakum min wara'i zahri kama arakum ya amani shi an sallah kenan alladina in makkannahum fil ajr qamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi ayatul umur kashi an wata kare ga Allah da kuma in ka aikata aikin kwarai ka samu sakamako in ka aikata mugu aiki ka samu ba sakamako Allah shi ba mu ruwa ya tashi babu halul babu halul armashin da ne fuladin ana cewa masallaci da suwa ne ko ba a cewa wasu maluma sun ce ba a cewa masallacin wani wasu ka ce a'a wanda ki na masallaci ana jirgin masallaci gare shi mai sallah cikin masallaci ana jirgin masallaci gare shi ga shi ana cewa masallacin shehu masallacin gano don haka ake kina an sha masjid bani fulani amma wannan Ibrahim na hadiya ce ba ka cewa masjid bani fulani sai dai ka ce musalla bani fulani wurin sallar suwa ne ko kuma musalla fulani inda wani ka salla ba masallaci ne ba yake saboda ni gashi Allah shi na cewa wa'annan masajid lillahi hakikan masajid ne kana na Allah ne salatul kuma Allah ya ahada to ana cewa ko ba a cewa hadithna Abdullahi bin Yusuf قال أخبرنا مالك An نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة منظور الله سابق بين الحيد التي برملت منظور tsakanin dawakai Allah shi waɗanda ya kasance watan dawakan nan an tarbiyyantar da su an hore su tsakanin korarrun dawakai da kwararrun dawakai waɗanda an hore saboda tsira min ne, daga inda aka ce mahaifa wani wuri na shi na kusan cikin birnin Madina wa amadu hasan ya da rudani da nan ya an ka buga da nan da kai daga abin nan abin da haifaru ya an ka buga wannan shera to ana kai sai an kai su rudani na an ka ci shan auren to da tsakanin haifaru zuwa da ne rudani an ce mil bakwai na ko mil shida ko mil biyar ba shi da dukkan kenan ta ga shi duk tura mun aje kamar da biyar kenan duk dokin da zai gudu min da ya kafin ya kai doki ya rufe da akwai da doki shi ɗaya gudu wanda ya kasance gudun ya kai nufiya to sai kasance dawa kai wanda ya kasance ƙwararru dawa kai ne ko nuna an hore su sai ya kasance su an ka sace ya rufe biyar da bakin haifa'u zuwa sanye da da inda mazo inda an ka tabi mazo sallallahu alaihi wasallam inda bazin jari da sauran yara da mata suka yi tunan suka tabi masu sallallahu alaihi wasallam suna cewa tsala kadar Allah ya na sani ya ta yi waje ba shi shukuru Allah ya na marhaban ya hayar da'i shi ta sharakatar madina je ce da amurin mutane aka suka ko eh, su a kayan suna suna kuma suna cewa na hannu jawarin min fadin na jari ya haɓaza muhammadin min jari suna muna kuwanci na fadin na jari ya haɓaza muhammadin min jari da sun kace ya haɓa za muhammadu bin jari sai ce a shahar da zahi ne da wuri kukunna ina da ba da Allah ne ma ina son kowa suke sona sakamakon waka ke makarar da shi ke sun yi ba manzo sallallahu alaihi wasallam cikin waka manzo sallallahu alaihi wasallam sai mu ta ni ma ina son to ne kake yi wanda wanzu ke yana Allah da zama ya ta kan kore da mai ya ka da wakan mutane yi feye ka huta madihi da ke shi ka samu bukata ta duniya da lahira ya za mu ihi a ne duk wajen wata barin kwarin a sabon kenan وما هو إلا من جهنم الجنة أكاثر الولاء وهو وهو أكاثر الولاء أكاثر به الله ولا وهو هل الآن ما تدري فلان؟ Allah ti da wanda ce su a nada ka akwai su min hafiyari daga wanda aka ce ma hafiyaru mawdu'un bi birnin madina wa amadu hanisan tahiyan nan ko nisan tsayar nan sane to jari wata baka bayyana rahayin latilan tulmar sannan ya sanya tsayar tsakanin da akwai wanda kasance ba a su ba min saniya su ko daga sanin to jari da lamar jil bane zuwa shi na bane zuwa babu an yi karo ba zai kula ne ana cewa kula ce kuma ne ko ba a cewa kaga ana cewa ne wa anna abdullahi na umar hakika abdullahi na umar ta na kasance fi man sabaka da ha kina cikin asunka kina cikin da shonan ɗaya kina zuwa da kake masa kabu lokacin da ta tsaye da ke ci babu kismati wata alaikin ɗaure sunnati babu kismati babu mai bayani a kan ana rabon wani abu cikin masallaci ko ba a rabo wata ayyukan ilmi da za ta yi nono da dino fil masjid cikin masallaci ala abu abdullahi sai ku ya ce al-ilmu abinda aka ce ma ilmu al-izqu nono da dino wanda kasance shi na rike da yadda dino gaji ke da dino shi aka ce ma ilmu kuma shi aka ce ma izqu na isnani abinda a dushi kuma a ce mishi inwani inwani yau ana ce muku inwani sani wani jama'atu jam'i ne shi kuma aidan inwanun kenan mai da bambanci bambanci da zakan banta sai ka ce inwani sai ka ce haza inwaka haza ne inwaka na za a gane ba sai ba ka ce inwanika dan ba a tare ilafa da tawili nuna ilmin fahimta mai ko nuna ta tafiya ko ta tawili sai ka ce haza inwaka ko kuma inwanika ko daga ka ce haza da kinwanika ba ka ce haka nan sai ka ce haza da kinwaka sai ka ce sai ka ce hazaki waɗanda kenan sai ka ce inwanuka jama'a su nan shi a jami'i ne sai ce ni yanzu tilwin daidai ce ka tilwin wasin wani tilwu wasan dabino wanda ya fito yanzu dabino wanda ya fito da ta yi yadda biyu ne mutum da zai yi haka shi aka ce mu kinu ko kuma mutum da zai uku shi aka ce mu inwanu mai mai biyu a ce shi inwani wanda ya so da guda a ce shi inwan shi aka ce ma kuma sun mu ne kusanci in ya ce an ce sun ya in an ka shirka da biyu ya to kwara guda sun mu ya an ka shirka shi to kwara biyu ta ce sun wani in an ka shirka shi to kwara uku ta ce sun wani سنوان وغير سنوان وقال إبراهيم إبراهيم نتي علي بن أمانة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال وكي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم ورضى الله بمال من البحرين da kuɗi aka bar mishi daga bahrain an ce an kawo mishi dirhami dubu ɗari yana abin wuri an haka shi na haraji da an kwanto da baharai kamar da baharai ana baharai ta na tsakanin kufa da oman babban birni na yanzu haka ana nan ana yaƙi ciki ne Allah shi da da musulmi da ciwon nan yaƙi Allah shi ba ya suna dora a kan yaƙi da fa kada ce uzuru mazalar aka kawo annan kuɗin da zai aka kawo su cikin dalila ta ce uzuru ku zuba shugaba da shi kan fazashi uzuru bil masjid zube wannan kuɗin cikin masallaci wa kana akasar da ya kasance shine bai yawan kuɗi utiya bihi rasulullahi sallallahu a wasallam aka ma manzon Allah da su su an kuɗi wanda aka fara samun kuɗi masu yawa na haraji an haka wajen hannu har dubu ɗari da رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah ya to ila salati zuwa ga salati su subahin wala yatafi ilayhi amma bai ji ba bai ji ba da wannan kudin ba ya san da an kawo su kamar a ce yanzu an kawo miliyan dubu an aje cikin masallaci da an aje miliyan dubu cikin masallaci liman da shigo sai bai sai bai yi kuɗin ba ko. wala yadda ilai sai kasance shi manzon sallallahu alaihi wasallama sai bai yi du'an da kuɗin ba wannan ma kasar salata lokacin da kaya sallah ya a sai mazu Allah ya zo fajalata ilaihi zanna kusum annan kuɗin wa kana ya kasance wa kama kana yara ahadan bai kasance ya ga kowane mutum daga cikin mutane ba illa a tsahu sai ya bashi irja a hulo illa illa a tsahu iya ko ba wani mutum wanda ya zo sai mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan kuɗi yin riyu ina a kawo sai kasance masu an ce wasu ma daga cikin muhajiri da samu sai sun kai ko su shigo masallaci saboda cikin dare suke kawo kuɗi kuma bukata da suna akwai talauci sosai ko da wasu Allah ya kuma masallaci ya daga ci da nan mutum ya kare sallah sai shi ba ga ko ina jama'a na sun ce wasu ana kun an kawo kuɗi sun ce mun jaya da su wa fa shi na ganin wani mutum in ba ya ba shi ba sai ja abul abbas kenan kaga babu babu hizmatu fi babu hizmatu ko ba mai bayani kan da kon kudi shi masallaci ba ma da ahadun fa ma kana yara ahadan illa adahu manzo Allah da ya kasance shi na ganin wani mutum ba sai ya ba shi shi kenan shi na shi na rabo kenan shi na tarbo shi na basuwa shi na rabo shi na basuwa irja abul abbas sai a ba su sarki ibn abdul muttalib radiyallahu anhu Allah shi da shi da shi ya Allah ya manzo Allah adinu ni ma ka bani nawa rabu fa ni fa daitu da fi na fanshi na wa fa daitu akila na fanshi akilu yace na fanshi kai na na fanshi akilu saboda lokacin da an kai yaki na badar lokacin na abbas ba musulmi bane ya shigo cikin masu yakan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ga shi abun nabi sallallahu alaihi wasallam ɗan ya uban manzo na uwa guda uba guda ga shi dogo ga shi ne ga ƙarfi ga zarunta ga shi. ya zo cikin waɗannan mayaka cikin hikima ta Allah sai kasance shi cikin wanda aka kama an ka kama mutum saba'in an ka kashe mutum saba'in manya-manya waɗanda ya kasance manya na ji da su manya-manyan ƙurai shawara, an ka kama mutum saba'in an haka shi saba'in ستأتون فريقا وتأتون فريقا إن سوى لا أهتاما إذا أهتاما الأكيد أنا أعلم أن يتألي بنا وابرا وابرا وعلينا لي وعلينا إذا أهتاما شو سهولا ومسهولا لما نظر الله يتلى برمكة يبقر بدا لين مكة أكيد لسيدة جدا تشير أم عالي سترى لكتنا فشينا لأتا زوجا ونعيانا سيكتن شيئا أهتاما أبدا لا أهتاما أكيد أهتاما sai dai aka zauna ta haɓe su kai shawara manzo Allah ce ya za mu yi mu shi su dukkanin su su saba'in inda da muka kama ko ya zamu yi su ko kuma mu ba kuma da su dama shi ba da tsarka ko mu yage musu sai su suka ba da shawarar ce wanda hakika su ba da kansa. mun na ta da a duk aka fi yana bar kowa kowa a bar kowa duk aka fi ko bayan hakan ga a wannan kisa dai tana ta cikin garin ne to shi kenan da aka yi hakan ga sai kasance shi wannan abbabun a zama talibi mutum na wanda ya kasance dogo to saboda tsananin iya da mazu sallallahu alaihi wasallam sahabbai da su kama shi muhajirin da nan samu don kusan duk abin da an kai lasarar kokari sun ce duk wanda aka kiyaye da mazu nuna musu shi to an ka gwada musu da su ba su ba mutanen madina na manoma na ba su san waɗance ne gaba sai kasance da aka dawo sai ce ma wanda ya kasance mutumin makana ina wane ce ga cin shi na sai su zo su kashe da kashe su kama da kamu haka sun kai haka sun ka mu a fa zamani na ana faɗa da abuwa sun kuma shi da zai ya koma da zai babu komai da kici kuma haka su haka ma shi suka ɗarme shi suka zo da shi suka kare mu manzo sallallahu alaihi wasallam ɗarme da zai ne Allah ji bai sai so ki kai shi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo da bayan an tsare an tara kamanni wani guda suna da kai sai mu zai kira jama'a ce da Allah ba da su ni in ba amina to sai aka ba babu wanda ji da babu wanda aka riga da kai mai in ba Abdullahi Ubay bin Duro da shi a dogo ne da shi akwai riga sai to bani riga sai kawo riga sai bashi sai ya zuta a kwanci a baka ta wannan riga aka kaddani shi an kai na suku bajar aka suku bajar ko abin da ake suku bajar a gama hannuwa da kama hukun wani mutum a ɗan wuri guda wani kasa a ɗan hukun wata an kai saboda ɗan shi gare kwarai yana da kucewa ɗan ya kuce kuma kama yau ya gare to duk waɗanda an hakama a tara badalin sai an kai mutum wani ɗan da saboda manya-manyan zaluma na an hakama abu na mai ban mamaki yaƙi na wanda ya fi tarihi duniya a kare gigi ne ba a ce mutum wanda ya kasance zarumi na mai zarumta an kashe mutum saba'in an kama sai to da aka zo aka kawo su aka daure dare ya yi abbas ya daure su ya daure su ya daure su sai kama nishi shi ni shi har su zo Allah bai kwana ba saboda ni shi gina abbas su ya ta yi aka yi sallah a Za na ta yi zo Allah ya fito sai wani daga cikin nan ta bai garin hakika akwai bacci cikin idanun zo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullahi ya ce ya halaka bacci sai ba ta ci ba yake zo Allah ne hana ba bacci ce wallahi ni shi abba da hana na bacci dan ne na kada uba ne na amma kuma ga shi yanzu ni iya ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma da da kar manzo Allah ka su fara saboda saboda saboda kuka ne da ne yayi sai shi wannan baran ya sai sai ta ma ba dauri da ta ta dauri gare shi sai ji sauki sai kasance mai koma nishi nan shi kaza manzo Allah ya kwanta ya bacci har suwa ya tawaye suwa ya tawaye sai kusa ce ban ji nishin ba lahiya ne sai wani ce ai ku ta da ilimi yake ba za ku samu kowa ce a cikin kai ka san samu kowa dole wani ka sa shi ka samu kowa haka ne aka sa samu kowa dole to shi na ce fare su da su ba akida na fanshi kai na na fanshi akidu don hakan ga sai aka sa suka biya kuɗi masu yawa suka fanshi kansu ya fanshi kai ne ya fanshi akidu don haka sun kai kowa ya fanshi kai ne a cikin shi suka koma su maka suna da kuma da kafin shi su abba zai komawa sai muka sanar da musulunci ba bai musulun da sai ga fata kuma kasa ga cin maka sanai musulunta to shi da ke fare da su na fanshi kai na wa shi nan sannan kuma ta na fanshi a kiru ba kada da kuma lahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce shi kus ka tafi ga kuɗi nan ka ɗiba abin da ka ɗiba da yake mai haka nan ba a sati so bai shi ko sai shi ya ɗabbar ne ba a sati so bai je kan hudu annan kuɗin sai ya zuba sun mazahaba ya ƙillu ko sai ta yi shi zaɓar shi ɗauki wannan zane ɗin wallahi sai ce ba samu iko saboda nauyin kuɗi jin hadina nauyi gare shi sai ta da shaya shi ba kada sai ce ya rasu Allah ya manzo Allah ko mu ba za ku ku hori sashen su ya sa ku ilayya ka yi wani daga cikin sabai da ke sabai shi kama shi Allah ne kada sai manzo Allah ce la ba ni horon kowa shi ta ba shi azaka kala farfar ba an ta alayya to kai ka ɗaukar mini duk da ɗanena ta ce tun da baka haka nan ka ɗaukar mini ƙalar cela kuma ban ɗaukar ma bayan tsara mai rufu sai manzo sai shi wannan abbasu ya rage wani abu daga cikin wannan kuɗin sun masa annan zahara ce shi yuqilluhu shi ko mace shi fa qala ya rasulullahi manzo Allah umuru azahum ka hori sashen sai da ku shi ɗaukar mai wannan kuɗin shi kama ne a Allah ƙalar la. kala ce farfawa an ta Allah to kai ka ɗaukar min ka ɗaukar min kala ce labarin ɗaukar maka ba da tsarin ya kuma ragewa sun masa annan ita maka ko ta tsarki shi fa alƙawa Allah ka shi ta jefa shi akan ka faɗa ce ya naɗe zan ya naɗe zane sai murɗe sai rika zane sai Allah na sai Allah sai nisa ta tashi da hawa mai ƙangila sun man tsarka sannan ya tafi ba ma za la rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai gushe ba ya tafi uku ba na da kallo hatta hatta hayya koye hatta hatta alaina amma ba gani shi ya Allah radiyallahu anhu yace manzo Allah ya kama kallo ne ya kama kallo ne ya shi gaba sai yawa ne shi da ta ya gida manzo Allah ce ina kallo ne Allah ce manzo Allah na kallo ne hatta hayyar muka ka ne manzo Allah shi na kallo ne ajaba saboda kwaɗayi ne ga sun tara kuɗi saboda ya talauta ya ce na talauce ban da komi lokacin da ya fashi kan jini ya ce shi ce na ka talauta ni tara ya ce ka talauta ni Ba kamar kun ya ce haba ba ba ba ka bar mu kuma ya kaza ba kace ta aje wani kaza saboda kaza ba ka bar wani kaza kace ta aje saboda kaza ka bar wani kaza kace ce ana kuma hawan ta <laughs> kamar an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai tashi dan wannan wurin ba wasan wa samma min hadin hamu akwai sun je hade guda wanda an wurin tun manzo Allah ya nabi shugaba mai cikakke iko wanda bai da kuɗi yake sun tsara cikin duniya sallallahu alaihi wasallam ba hadama ba ba makiri babu man da da alil alil sunnati wala la yaqum Allah ba da ruku ba Allah da ruku ba ba a kare ilafa ba a kare ilafa da abin nan da ma'arifa wa ma rawa mutta ham hum bil kadhibi mum fa yadam madruku ba da tanibi aw arafu hum yuhdi ghayr al athar ila wa zikri wa zawlatika عن فرقة عن مرة أي عن أبي بكر وعن ذاكرة وكحديث أمر أي عن جابري عن حارث أي عن علي فحذري almatu rufu hadisi wanda aka ce mata wuki ga bayani ne na zuwa ko tarihi ne wa ma rawa wa wanda yake wanda aka da da duk hadisi wanda ya kasance ana tuhuma shi da manzon Allah ƙarya mun fahimtar su don wanka ita da wannan riwaya masarufu shi aka ce ma hadisi wanda an masarufu a barbar abi ne ta ne kuma ka yi wannan hadisi duk hadisi wanda ya kasance ko ta hamar birka ne ana kuma shi na yawa manzo Allah kariya ko kuma in shina kariya in na magana tsakanin mutane na kariya wanda shi makare shi na ga labari ne tsakani ne da mutane ko kuma ana kuma shi na yawa manzon Allah ɗaya in yi yi waya hadisi cikin sauran abokan karatu ya kaɗai shi hadisi to wannan hadisi shi aka ce mutunci ba za a yi shi ba abu kuma da arko an ga san kajanun mu da gare shi cikin gare a saba da hadisi ba da tare da mutane shi ma bai da bai da nasu shi na magana shi na yawan karya shi ma ina wasu malumma sun ce, wazar ziki ko hadisi na fasikun madaruki aka ce mishi wanda wanda sai kasura haka nan hadisi wanda kusanci da shi gaba tana majmu'i a cikin shi haka nan hadisi wanda kusanci ga sirru gaba shi ma sirru gaba ne mai yawan kuskure shi ma hadisi na ajiye shi majmu'i a hadisi na fasiki hadisi ne majmu'i na hadisi na tasiru gabati hadisi ne majmu'i na hadisi na tasiru gabati mai yawan kuskure hadisi ne majmu'i na sai ce kasar katin dan kasar katin a daƙiƙi an farkajin an mura daga muratu an abi wata daga abi wata to tarra ka gudu an za ka ga wannan in ka ga irin ga in zali an ka ce sadaqatun an farqadin an murra an abi wata in ka ga irin wanga in zali tarra ka gudu daga shi hadisin da kariya wata hadisi amri shi kuma ya kasance ka irin wannan hadisi wannan hadisi da aka kawo yanzu wanda da aka kawo yanzu in ya kasance ka gane shi iznali na amru bai to kai da wannan iznali kariya shi aka wa ahlul bayt ba magana suna ba ba magana suna ba magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga an ce watan wa ka hadisi amrin tamka hadisi ne watan da amrun shumara ai an jabir daga jami'u al-jufi an harifu daga harifu al-awwal an aliyu daga aliyu shi ko fa hadari hadisi wurin wanka zali ba hadisin gaskiya bane hadisin kariya ne alhamdulillah wa muna da tambayoyi kusan guda ta farko na game da masu cewa dama an akwai kaddara daga Allah daga fitowa kaddara to wata rana ne abu ya samu mutum sai a ce wanda kaddara ba ta Allah ta ba kai ka jawo makarka wai akwai haka babu abinda da an kaddara wacce ba ta Allah ba mazo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yajidul abdu halawatal imani لا يجد الأمر حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره كله ومره حديثنا ولا أنا ليه بتفكر صلى الله عليه وسلم manzo Allah ina cewa la yajidul halawa halawatul imani bawa baya jin dadin tsananin imani ne hatta wani da kadari ta imani sai ya imani da kadara ta Allah khairihi wa sharrihi kulluhi wa murhi duk abin da ka gani kadara ta da ina cewa akwai daga ganin shi akwai kuskure in mutum ya ɗauki ganganci da ke wannan da ganganci na amma dai Allah ya kaddara amma a riga ba su ganganci in kuma wani abu faru za a ce wannan kuskure na amma ko bi kaddara ta Allah ba ba da kaddara Allah ba ta sai tambaya ta biyu waya da tambayoyi tun da satin da sati biyu da suka wuce na ce yana tambaya akan to Allah hukuncin kiɗe-kiɗe da aka yi da zamani a maka yabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya akan hukuncin kiɗe-kiɗen da aka yi da zamani akan yabo manzon sallallahu alaihi wasallam maluma sun suka zo kashi biyu akwai wanda aka ce ba kuma so ka ta kiɗi wanda aka yi da irin jita da irin piano to waɗannan haramna saurare su wannan ita a masaba ta malikun alaihi wa labarin. duk kiɗi wanda ka ce akwai gita ko akwai piano shi ba za a saurare shi ba wannan shi na cikin a littafin a azawajiru aiki ita da ake kaba'iri in an kaji da cikin wannan tarihi za a samu wannan can kusan ƙarshe ƙarshe ne ya bayani akan kiɗi da saurare ne da waƙa da saurarin waƙa to cikin kawai irin waɗannan kirkiri dukkanin su haram na saurare su da irin waɗannan azuwa saboda manyan suka ne suna jawo fitar zuciya daga wa Allah da'a suna jawo fitar zuciya daga wa Allah ɗaya. da kin curi mai irin saurari wannan yanzu a samu Allah Kudin don haka kuma maluma suke ba saurari amma akwai da cikin wannan irin hanyar a zahiri ya ta kan babu ko ana saurari yanzu amma shi kenan amma maluma suka ce la tasjidin hammin al-muhalibi ka saurari irin hanyar da yake ana saurari yanzu. amma da yake malami yana cikin maluma na sunna wasu ma sun ce ana da ba da kauli sai daga zafi to amma ya abin da an mashuri wanda jumhurin ma sun ce kai duk kiɗi wanda ya kasance akwai sauki na lita ko na biyano har na da wani shi an wanda aka sa shi yabon mazo sallallahu alaihi wasallam ba hana yabon mazo sallallahu alaihi wasallam da kuma wani irin lafi amma lafi da ba shi ba lafi da shi ba na ita ko shiya wannan ne ba ga inda aka halatta ba amma da shi ya ban mazo sallallahu alaihi wasallam an yi da aini da ainihin bahiri sannan ganga irin wa gaganga ita makaruhi na cikin ta makaruhi na turare ta sannan a kowace sun take akan cewa babu komai a turare irin ganga irin wa ta wanda ba a turare irin ba ta ki dudu wasu ma manuwa sun ta akan cewa ko ta na turare shi na shi na ya yin cikin abin da littafin da ya rubuta da jama'a duwani cikin da jama'a duwani shi usman ya bayyana akan waka da ainihin duk waɗanda ke yi abubuwa irin wankaiyar bandiri shi babu kuma ana turare ga shi ne na bandiri in an ka sosai a ga bandiri kuma sai shi daɗi ga shi ne wanda aka yi da sanduna na sanda ana sanda kuma shi daɗi duk wannan ayyuka da aiki don haka ga amma dai shi na da yaro ban ga halarci ne ba kuma ni gaskiya ba ni iya fatawa da halarci sai bayani akan to Allah addu'a da ake yi bayan limami ya zauna zaman zama na farko ga hudu ba ranar juma'a a tambaya akan addu'a wacce aka yi bayan liman ya zauna zama na farko ga hudu ba ga malikiya ba a yi amma ga sauran mazahibu matsala ce wanda ya kasance an yi sabani gare ta kusan sabani arba'in da shidda kawai kusan arba'in da shi ga matsala na addu'a lokacin ijaba lokacin karɓar addu'a wasu maluma sun ce wannan lokaci na sun fi akan hakan amma malikiya ba su tsaya kan hakan da ba saboda ni saboda ta su tsayi zai kai ga mutum na cikin wannan addu'a har ne shiga shiga mahurba ta shigo ka ba shi shi addu'a bai kashi ba don haka su ne ga malikiya ba a addu'a ga irin waɗanda wurare amma tare da haka nan kuma na ga wannan a ah, hmm, abubakar da Kashi nawi cikin asalin madariki ya ce suna cikin wurare inda malikiya ta yi shi ta ce komi ba lokacin da liman ya zauna ya yi abin da ya yi wata farko ya zauna wannan wurin sun ce ma ruba ya ce ma ruba ku ce komi ba ga wannan wurin a shekenan ka samu kai ko ka kai sannan ke kuma lokacin da na ta kai tsakiya ba ta yi zawali ba tana tsakiyar sama yace malama sun yi shi cikin ko yau da wani wuri ana lafiya ko ba ana lafiya da lokacin da limami ya zauna da hudu ana addu'a ko ba addu'a amma dai haka ki ba tsoron ba za ya fito sai kan ana yi don haka ga ana iya addu'a lokacin lokacin da limami ya zauna lokacin hudu ba babu komai abin da wani yake kore malama sai ma kan da ka kallo kallon